Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NPP na Ado Dankwa a kufa Ado kwararren lauya ne da a can baya ya taɓa zama babban lauyan gwamnati wato Attorney General da kuma ministan harkokin ƙasar waje. Yana cikin iyayen babban jam'iyyar adawa ta NPP da suka kafa jam'iyyar kuma ya daɗe ana damawa da shi a jam'iyyar ya kuma yi fafutukan ganin an kawo ƙarshen mulkin kama karya na soji da kuma tabbatar da tsarin demokaradiyya a Ghana. An dai haifi Nana Ado Dankwa a kufa Ado kuma ya girma a cikin Gamami wato tsakiyar birnin Accra ta yanke unguwar Nima. Mahaifinsa Edward Akufu Ado yana cikin dattawan Ghana shida da suka kafa jam'iyyar siyasar Ghana ta farko UGCC tun kafin ƙasar ta samu 'yancin kai. kuma mahaifin nashi ya zama shugaban kasa da ba shi da cikakke iko daga shekara 1969 zuwa 1972 a shekarar 1992 na ado dankwa a ado shine jami'in tattaro 'yan jam'iyyar npp na farko daga bisani ya zama manajan yaƙin neman zaɓe na ɗan takarar jam'iyyar farfesa albert adubuwahin an zaɓi a kufa ado a matsayin ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar abuwakwa south a jihar gabashin ƙasar daga shekarar 1996 zuwa shekarar 2008 daga shekarar 2001 zuwa 2007 ya rike mukaman babban minista a gwamnatin tsohon shugaba kufuwa da farko ya zama babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a har tsawon shekaru biyu sa'an nan daga baya kuma ya rike mukamin ministan harkokin waje shekaru biyar a watan oktoban shekarar 1998 ya fafata da tsohon shugaba kufo a zaben fidda ɗan takara inda kufo ya doke shi kuma ya lashe zaben shugaban ƙasar a cikin watan disamban shekarar 2000 kuma aka rantsar da shi shekarar 2001 akufa ado ya yi murabus daga gwamnatin shugaba kufo cikin watan yulin shekarar 2007 don shiga zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar npp da ke mulki a ghana a wancan lokacin a zaben shekarar 2008 da ya fafata da sauran 'yan takara goma sha shida a kufa ado ya lashe kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada amma sai a zagaye na biyu masu takarar suka tabbatar da shi ya zama wa jam'iyyar ɗan takarar shugaban ƙasar a cikin watan maris shekarar 2014 a kufa ado ya sanar da niyyarsa na neman shiga takara a karo na uku a zaben wannan shekarar shida zaben da ake yi a yau